action um, kamar yadda kowa ya sani a wannan gari namu a garin na Allah kuma ni jagoran wannan gari ba zan yadda da cin mutuncin mata ba muna son sunan gari sunanka ya fito sunanka da sunanka jagoranci na ni shehu ne sarki shehu shi ne point din a ai ya saki ya saki line muna min point ne muna so fito ka ka. karin garin na Allah karkashin jagoranci na ni sarki shehu garin na Allah karkashin jagoranci na ka gane ai eh eh pick up kamar yadda kowa ya sani a wannan gari garin na Allah a karkashin jagoranci na shehu na Allah ba zan yarda da cin mutunci wata ya mace a garin nan ba kowa ya sani cewa duk namijin da ya zalunci matarsa hukuncinsa bulala ashirin ne kamar yadda kowa ya sani a wannan gari duk wanda ya ci mutuncin matarsa bulala ashirin ne maganan ka dutse in mace ɗaya ne da shi in kuma mace biyu ne da shi bulala arba'in hakan ya samu asali ne tun a baya da mazajen garin nan suka ta zalunta matansu ba gaira ba dalili shine dalilin da saka muka kafa wannan doka kuma har yanzu take aiki hakan ya samo asali ne tun daga baya can wanda mazajen garin nan suke zalunta matayensu shi yasa har yanzu da aka ginda doka doka na nan maganar ka mai martaba gaskiya ne waziri to kaji in eh. mun same ka da laifi bulala arba'in ne a kanka domin matanka biyu ne to kai kaji in mun same ka da laifi kaga ya tabbata bulala arba'in ne a kanka maganar ka gaskiya ne waziri biyu ne hannu Allah ya taimaki sarki mu matansa mu mu uku ne Allah ya taimaki sarki mu matansa mu uku ne sarki magananka to to to za mu saurara daga gare su sai kai ma mu ji daga gare ka da zaran mun same ka da laifi bulala sittin ta tabbata gare ka a bainan jama'a gama lafiya mm, sarki to kai za mu ji daga gare su in har ya tabbata ka yi laifi to ina mai tabbatar ma bulala sittin ne za a ma kuma a bainar jama'a magaran ka dutse gaskiya ne za ku haɗa baki dukanku sittin sittin hmm. sai ne gugun eh, gaskiya waziri tambayar ka waye ce babba a cikin ku eh ka kalle su waziri waye ce babba a cikin ku kai nuni da hannu waye ce babba a cikin ku waye ne waye ce babba a cikin ayya guri Allah na ko da yake mu je wai sai ba matsala ci gaba dauka ko zan daga kuma sai zan bana din ma ba su wallahi na bi so let's go eh. action pick up waye ce babba a cikin ku waye ce babba a cikin ku waziri gaya mana abin da ke faruwa to ke gaya mana abin da ke faruwa fara na sauraron ki yan mata ka kama lafiya ladungo za ta ce mai gidanmu baya kyauta mana yana fifita yar uwarmu a kanmu har ma nama yake kawo yake suyo mata mai gidanmu baya kyauta mana yana fifita yar uwarmu a kanmu har ma nama yake sayo mata kaga mara mutunci kuma 'yan ranar kwanarmu ne bai dawowa sai can tsakiyar dare kuma 'yan ran kwanarmu ne baya dawowa da wuri Ka ga munafiki. Kuma in muka yi abinci bai ci. Kuma in muka yi abinci bai ci. In ya zo in ya zo gunmu sai yake tsitta yawo kuma gashi ya je ya auro mana karuwa. In ya zo <laughs>